shira'us sadaqati mutum ya sai sadaka ina mana sai sadaka ka ɗauki abu ka bayar sadaka sai kaga wannan abin kuma ana sayarwa kaman za a kaskantar da abin me shi bai kula da abin ba yaje zai sayar arha za ka iya saya da kudin ka biya garba eh za mu ji قال أخبرنا محمد ابن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال يتي سمعت عمر يقول يتي ناجي سيدنا عمر ينا فدرتي hamaltu ala farasin fi sabilillahi azza wa jalla na ba da sadakan da abar hawa rakumi ko menene saboda Allah fa'adha'ahu allazi kara indahu wanda aka baiwa abin ko abin ke hannunsa sai tozartar da abin ina ma'ana ya tuzartar da abin sai ki kula da dabban ya kiwata ta yadda ya kamata sai ta fara ramewa sai ta fara menene da ne ta fara lalacewa shi ne ya tozartar da ita ke wa wa'aratu an abta abta'ahu minhu sai ya ga wannan abin yadda na bayar ba haka yake ba yanzu an wulakanta wannan abin me zai hada na saya da sake kulawa da abin ko gobe na bayar kuma hikima kenan ko hmm. wa aratu an abta abta'ahu minhu وظننت أنه بائعه بائعه برخص nasa ci cewa wannan ko a matsayi ke ne ko bai kula da wannan dabban ba har tara za shi sayar sayar nawa kenan da sauki da araha zai saboda a kwarzanta abin ya samu ta samu daraja fasa'altu an zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina da rakumi na bayar sadaka a hau a jefi sabilillah ko a bar hawa ne ko rafumi ko menene <coughs> amma wanda aka bai wa ɗin nan sadaka ɗin, bai kula da dabban ba har ta fara lalacewa kuma gashi ya zo zai sayar ba yadda za a yi a sai dabban a kan kimanta zan iya saya na kare darajar abin faƙala la faƙala mazala ce kada ka sai dabba kada ka sai shi wa in a a'takahu bi dirhami. ko da ya sayar ma shi ne da dirhami daya karshen arha kenan ko kar ka saya a wannan manzo Allah ya hana miki ne ce me kar ka saya to shi mas'ala biyu suka faru a cikin nan la kada ka saya annahi kenan ko annahi yaqtadi at-tarikh illa li qarinatin alaysa kadhalik sa'annan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ta jumla kuma ita kuma tana dauke da tata matsalolin sai ce fa innal a'ida fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qai'i ai wanda zai ba da sadaka ya kuma koma cikin sadaka kaman kare ne zai har amai kuma ya koma yana ci la la tashtarihi يقتضي at da aka kamanta kuma da kare din shin kare ya ya ce haramun ne kare haramun ne to wajen wane ne haramun wajen wane ne haramun eh wajen wane ne haramun eh a to ai ba ce kamar dan adam ba aka ce kalkal manzo bai kowa ya larabci ba bai baya bambanta tsakanin kal insani ko kalkal bi ne me yasa muka misali da kare ce kamar kare ne zai haras ko ya amai ko ya koma ya lashe abinsa ba nuna ma yana ce ya yi amai ya lashe ba ba a faɗa to sai aka ce wancan na hai menene eh kazanta to kazanta duk kazanta na jasa ce fitsari mai ne kazanta na jasa ba haka bane ba kantaro so kazanta na jasa ya wufa ba ga shi ba shi kake sha tun safe ba in ka juya kuma cikin cokali kuma za ka yi cikin ka tu ya wuka ka sa cikin cokali kuma za ka yi sha ya zama ne haramun ne ba da yawon kake rayuwa ba in ya bushe in yawon ya bushe za ka rayu to kuma zuba shi kuma cikin cokali kuma kai zai shayu eh, ya zama kazanta lokacin ya zama kazanta ke to haramun ne eh kyankyamin abin aka nuna to shi kenan haramci ne ko kuwa a'a karhanci ne la tashtari walau a'takahu bi dirhamin kada ka kuskura ka saya ko da sayar maka shi dirhami daya in kai haka kai kamar kare ne zai amai kuma ya rashi jumlan farko tana nuna tahrim jumla ta biyu ta sassauta zafin haramci sai ta dawo da shi kan mai kyankyami abinda bai dace ba saboda kare akwai shari'a akan kare da ya amayya rashi haramun ne akan kare ya amayya rashi to shi kenan menene hukuncin wannan abin kenan haramci ko ko nahyu tazih ne ko nahyu tahrimi ne me saukar da shi kan nahyu mai ila nahyu tanzih eh jumla jumla da aka aka cika maganar da ita ko hmm. قال أخبرنا هارون ابن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر أنه حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع فأراد شراءها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرض في صدقتك أي لا تعد في صدقتك كذا كوما أتكن صدقتك دكبايا معنى أمتين بعد صدقة كما يزوي سيادة كل ya ka yi zama kuma ya koma ci sadakar shi da kudin ki ka saya fa ya aka yi ka zama ka koma cikin sadakar ka eh? za a sayar ma da daraja a karya darajar abin ka sai ka ci mana ka yi da kenan ka fa'idantu da wani bangare cikin abin to za a sayar mai akan kudin ne ko da tsada kuma fa abin naira dubu goma ne aka zo aka karyar min dubu biyar ai ka koma cikin sadakar ka kenan ko to aka zo dubu goma aka saya ko ko dubu ashirin ka ce sai ka saya shi kuma fa shubhar ne <laughs> eh ka sai da ɗauka kimanta abin wancan hukunci aka ce saboda za a karya abin ne kaga gara ba sa za ka ɗauka ka koma cikin sadakar ka ba haka bane ba dubu goma ne kima abin aka zo aka sayar ma dubu biyar ai kashi mana ka dawo da sadakar ka dubu biyar to sai ka sai dubu goma ko dubu goma sha biyar kuma ba eh? me ke hukunci makaruhi ne ko ya saya mawa ya saya mawa قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أنبأنا خجيل قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر تصدق بفرس في سبيل الله عز وجل فوجدها تباع بعد ذلك فأراد أن يشتريه ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعد في صدقتك قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر ويزيد قال حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عتاب ابن أسيد أن يخرس العنب yace a yace aje a kirda da unabi akan bishiyar akan bishiyar fatu'adda zakatuhu zabiban kama tu'adda zakatu nakhli tamra aje a kirdadi unabi wannan unabi in yi tsotse ya zamo abin nan zabib zai zamo zai kai yaya kamar yadda ake zuwa a kirdadi dabino akan bishiya in ya bushe ya zama dabino shi zai to sai a kimanta sai a fitar da zarka kitabu manasikil hajji بابنا صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك با لبيك اللهم لبيك لبينا ايه ايه ابن اخت القوم منهم ايه ايه ايه ايه a maularta ce a na aisha ta ci sadaka ba an hana cin sadaka ne ko karban sadaka manzu allah na karban sadaka ko ba karba eh, a shi zai karba manzu allah na karban sadaka ko ba karba mecece hujja an kawo dabino na sadaka da ajiye husain ya dauka ya sa baki aka cire eh eh, eh. eh? eh. wanda yake mai ya tabbata shari'a kana shakka cikin shari'a takar sake eh eh kitabu manasikil hajj mana hujja ne na ana a karbi sadakan kenan ko amma manzon Allah yana sallah zahir da asar ana idan da sallah sai tashi a guguje je dauko zinariya yace zinariya ce ta sadaka baya su ta kwana gidan ke je dauka ya rarraba

to shi ne aka ce wa hamlu mutlakin ala zaka wajab in fihi mattahada hukmun wasabab wa yuhmalu mutlaku wa'annan in hadisai suka zo guda ɗari suna ta magana ɗaya ɗaya da shi guda ɗaya ya zo ya kayyade wannan kaidin za a ɗauke shi a aiki shi kenan? saboda kaga su su zama guda biyu shi ya zama shi kadai eh a ba azanci bane ka'idoji ne ake tafiya kitabu manasik alhajj littafin manasik alhajj to sai yace babu wujubil hajji babin da ke bayanin wajabcin aikin hajji mana aikin hajji wajibi ne kenan ko saboda shi ne yana cikin rukuni ne cikin rukunin addinin musulunci أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تقيم صلاة وتؤتي الزكاة صوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا بعد ما في مكينا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال حدثنا أبو هشام واسمه المغيرة ابن سلمة قال حدثنا الربيع ابن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال يتيم khatama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba mutane kutuba yayi musu wa'azi ya ja hankalin su fa qala sai ce <coughs> inna Allah azza wa jalla qad farada alaikum alhajj tabbas dahir lallai Allah ya farnanta muku hajji فقال رجل في فقال رجل sai wani sahabi ya tashi ce fi kulli amin ya manzo Allah kowace shekara farilla ne mutum ya je aikin haji fasakata anu sai manzo Allah ya shiru bai ce masa komai ba hatta a'adahu salata ya manzo Allah kowace shekara ya manzo Allah kowace shekara so uku faqala sai manzo Allah ce na'am lawajabat da na ce i kowace shekara da yin haji kowace shekara ya zama wajibi kenan walau wajabat ma kuntum biha da an wajabta muku yin haji kowace shekara da ba za ku iya ba sai manzo Allah ya kawo ka'ida ce zaruni ma taraktukum ku kyale ni matukar na kawo muku hukunci na shuru ce kaza ce kaza ba ku dauki hukunci yadda na faɗa musu fa inna ma halaka man kana qablakum bi su su'alihi ai banu isra'ila sun halaka ne saboda yawan tambaye tambayensu udu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya udu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya udu lana rabbaka ma launuha ma laun ba haka bane ba to yawan tambaye tambaye din sai a je a bayyana muku a faɗa muku abinda ba za ku iya ba kuma ya zama wajibi kenan واختلافهم على انبيائهم صابا ma annabawan su da suke yi nan tambayi su abu sai su tambaya su ce kaza suna shishigi suna izgilanci har a je a kawo musu siffar da ba za su iya ba kuma ba za su iya yi ba kenan to ya zama laifi kenan fa idza amartukum bi shay'i inna amarna umurce ku da wani abu fa khudhu bihi mastata'tum ku yi gwargwadon iko wa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu na hale kuma daga barin ko mene ne ku nisanci abin me yasa aka san bambanci tsakanin umarni da hali in manzo Allah ya umarni da ayi abu yace mastata'atu gurgurdan iko matukan ku samu iko yi amma abinda aka hana ku fajtanibuhu gaba daya ko shi ba za ka kaddara mastata'atu to me bambanci abinda aka haramta ba shi da yawa kamar abin da aka halatta shi ya sa me. Eh? Abin da aka halatta ya fi yawa da abin da aka haramta ku. to abin da aka haramta ya fi zafi da cin rai ɗan adam ba eh gida daki ɗari na ciki a ce duk an baka izini ka kalkale ka kowanne amma daki ɗaya ka kuskura ka buɗe ka gani duk 99 ɗin nan ba za su fitine ka ba sai wannan abu ba ga bane ba eh je ka sha zuma ka sha madara ka sha lemu ka sha menene da menene ka kuskura ka sha giya me ya fitine su sai giya kai kasuwanci kai noma kai sana'a kai kada ka kuskura ka ce ba me fitinan su me ya rikitar da rayuwar duniya duka baki daya yanzu riba eh oh to eh eh Oh, to akwai abubuwan da manzo Allah ya ce ai shi da kansa ya bada iko yace in kai haji in istata ilaihi sabila ka bada zakka ko ka bada sadaka in kana da hali ka bada kaza in kana da kaza ba haka bane ba amma ka guji sata fa sai a ce in kana da halin barin guje guje masata din eh قال اخبرنا محمد بن يحيى ابن عبد الله الليثابوري قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال انبانا موسى بن سلمه قال حدثني عبد الجليل ابن هميد عن ابن شهاب عن ابي سنان الدؤالي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله تعالى كتب عليكم الحج ألا يا وجبت حج فقال الأقرأ بن حابس التميمي كل amin ya rasulallah kowace shekara ne ya manzo Allah fasakata sai manzo Allah ya shiru faqala law qultu na'am lawajabat thumma idan la tasma'una da na ce eh da ta waje ba kenan sa'annan kuma ba za ku jiji mai amfani ba za ku iya aiwatar ba walakinahu hajjatun wahidatu walakinahu hajjatun wahidatu hajji ne guda ɗaya in kai ka sauke farillan shar'ar musulunci in ka ƙara su ko nawa ne ko su dubu ne na fila hajji su ɗaya umara su ɗaya in ka ƙara su biyu su uku su nawa ne na fila za ka samu lada za ka samu alheri za ka samu albarka babu wujubul umrati babin da yazo na bayanin umra yanzu magana aka yi kan cewa hajji wajibi ne to umra kuma fa wajiba ce ko kuma ita ta ma sunna ce ko mustahabbi mustahabba mustahabbi ko قال أخبرنا محمد ابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال سمعت النعمان بن ابن سالم قال سمعت عمرو بن عوس يحدث عن ابي رزين انه قال يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ان ابي شيخ كبير yace tabbas mahaifina ya tsufa ya girma ya tsufa la yastati'ul hajja wal umra ba zai iya yin aikin hajji ba ko umra wala za'ala ba zai iya dabbata kan dabba ba da zai je aikin hajji ba qala sai ce fa hujja an abika wa atamim kai ma ubanka hajji kai umra ka yi ma mahaifinka hajji kuma kai yi aina mahallu shahid fi wujubil umra eh wa'tamir eh umarni ne mahallu shahid thani la yastati baya iyawa ba abinda ba wajibi bane in ba za ka iya ba sai a ce ka yi yanzu ya tabbata umra ma wajiba ce kenan ko eh eh ba isa bane hujja an abika wa tamir dalilul iftirar, dilalatul iftirar inda al ba ana aiki da shi ba aka hada hajji da me da umara. saboda dan ya hada haji da umara, yace mahaifinsa baya iya yin aikin haji ko umara. ashe manzo Allah ce a to ai umara haji ne ku yi yace haji kai ma ubanka haji to shikenan an cire umra ki yace kai ma mahaifinka haji kuma kai masa umara. tare cewa cewa ba zai iya ba abinda mutum ba zai iya ba ba ya sauka ba ya mutum na da kudi wajibi ne ba da zakka in kudi ya kare fa Iza sanuba Allahu ma wa haba asqata ma aujaba eh. ban ji ba? ya ce yi ma mahaifin shi hajji sannan ya kuma shin wannan ya za a alaƙanta shi da cewa shi na shi umarar wajibi شيوا شيدا لا شأن شيء ما أبيش أمرا هج عن أبيك واعتمر eh menene shi ne maka duhu shi kenan ka fahimta shi ya fahimci ne an ce ya yi mahaifin shi hajji shi kuma ya yi umara shi kuma ya yi umara eh, larabci ne a yi duk sa'an da aka shigo ma abu in za ka shigo ma abu sai ka shigo ta kofa sun ce man gane kitabuhu shaikuhu ka tsura hatahu a tsar min sawabi man kana shaikuhu man kana kitabuhu shaikuhu wanda shehunsa malaminsa littafinsa suka ce kuskurarsa zai fi daidai shi yawa wa ya silu hassan Zimari sai karanta wa ya silu khisiyar himari الحبة السوداء شفاء من كل داء فقرأها Alhayyatu السوداء waɗansu 'yan siyasa masu neman su jawo hankalin mutane a ce su ma malamai ne da suka zo suna magana yana magana sai ya kawo ya ce ai wajen imamu shafi'i an ce yana cikin sufofin mai kiran sallah ya zama sabiyyar yaro sai aka tutume sa ka kawo kuma sufan yaro su ce wa yaro ya fi karfin hawa wajen kiran sallah an fahimci wannan mago ya karanta sayyitan sai karanta sabiyya an fahimta to saboda yanzu duk duniya har kasashen larba wannan kisa kasashen larba ne ko duk inda za ka yi siyasa ba ka shigo da wani abin addinin musulunci ba wallahi ba za ka samu karbuwa to shi ko bai karanta addinin musulunci ba siyasa ne da jarida da karanta menene hayaniya je ka dawo to kuma yanzu ya samu kanshi dole a shigo da wani abu kanshin da ke nuna cewa yana da alaka da ilimin addinin musulunci ije ai magurin imam shafi'i an ce ana son mai kiran sallah ya zama sabiyya abin da ya karanta kenan nan da sai aka tambayi aka ce to me yasa aka ce yaro da ya bambanci saka sai ai yaro ya fi karfin hawa wajen kiran sallah ka gani ya kara kuskure kan kuskure shi ko maimakon sayyitan faqara aha sabiyan maimakon wa yaqsilu hasal jimari faqara aha wa yaqsilu khisya himari safiyar sallah sai aka ga safiyar abin da sai aka shehul hanafi malami hanafi ya je ya kama ya kawo ruwa yana wanke an ce yaya akara makala ya ce a ah, ga shi na ce wa ya silu christian himar ga shi nan cikin nassin fikar ma'alafi wa ya silu christian himar aka ce a'a wa ya silu hasal jimari abin da ake nufi eh. eh za mu shi ya zai zo shi duk imamun ai imamu nasa'i eh, malamai cikin birni malami ya ce daga fage ce shekaru hamsin suna karanta littafin da malami dalla dalla suke filla filla suke kirai imamun nasa'i sai ya kwance ma mai ɗaya bayan ɗaya eh. ga hadisi mun karanta yanzu mun kasa eh, me ana magana magana ya ce a za a je a yi kirdadin kunabi a cire zabi kamar yadda ke to me alakarsa da wannan babu in ka tambaye shi zai nuna ma alaka babu fadlul hajjil mabrur falalan alhajjul mabrur menene alhajjul mabrur alhajjul maqbul yaushe haji zai zama shi ne wanda aka yi sharuɗai da rukunai da wajibobi da sunnoni da mustahabbai sannan kuma aka kiyaye Falara fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajji kuma ya zama da kudin halal aka yi ya zama alhajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljannatu kaw illa aljannata laysa lahu jazaa'un ليس له جزاء إلا الجنة أو إلا الجنة ها أه؟ أه. قال أخبرنا عبدة ابن عبد الله الصفار البصري قال حدثنا سويد وهو ابن عمرو الكلبي عن زهير قال حدثنا سهيل عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما حج المبرور باشد ساكا مكو سي الجنة umra kuma tsakanin umra da umra kafaratu lima bainahuma ma'ana tsakanin umra da umra kafara ce ka je cikin um, um, um, azumi ka je kai umra aikin hajji zo ka je kuma za ka yi hajji kai umra kafara ce tsakanin umura zuwa umra Allah zai kankare laifukan da ke tsakanin su tabbas ne wannan tunda manzo Allah ya faɗa to wani irin laifukan. eh wane irin laifuka saga'i mutum ya je ya visa ya je sai tikiti dubu ɗari biyar dubu ɗari ya je don a kankare saga'in wanda iya alwala ma za a kankare eh? <laughs> saga'in da kuma abinda ba haƙƙi na ɗan adam ba tsakaninka da allah amma haƙƙi na ɗan adam fa sai ya sai قال اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبه قال اخبرني سهيل عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة حج المبرور باشد ساكية سي الجنة مثله سواء إلا أنه قال تكفر ما بينهما umra kuma tsakanin umra da umra yana kankare laifuffukan da ke tsakani babu fadlil hajji babu fadlul hajji ya ce bayanin falalan aikin hajji قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال انبانا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum ya tambayi manzon Allah sai ce ya rasulullahi ayyul a'mali afdal ayyul a'mali afdal wanne cikin ayyuka yafi falala wajen Allah ala al imanu billahi yace imani da Allah qala thumma madha yace sa'annan kuma me qala al jihad fi sabilillah yace yin yaki al jihad fi sabilillah qala thumma madha yace kuma sai kuma me qala thumma al hajj al mabrur sa'al yace sai hajj al mabrur aina mahallu shahid fi hadha eh Allah ثم حج المبرور أفضل أي الأعمال أفضل لأن الحج المبرور إذا لم يقترن بالأفضلية ماذا ما أين يكون محل الشاهد قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم ابن مسرود قال حدثنا ابن وهب عن مخرم عن أبيه قال سمعت زهير بن أبي صالح قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي وفد الله ثلاثة tawagar da ke gabatowa zuwa wajen Allah madaukakin sarki abu uku ne Allah madaukakin sarki abu mutum uku ne ɗayan abu uku su ne suke gabatowa zuwa wajen Allah madaukakin sarki Allah ya karbe su lale maraba. na farko algazi. wanda yake yakinta da addinin Allah wal da alhaji wanda ya je aikin hajji wal da mai umra in ka je kai aikin hajji ko kai umra Allah zai kankare maka zurbanka. amma fa kai hankali kada ka bar hajjin jidda ka dawo karo ba hajji ka je kai aikin hajji kai komai da komai shi shikenan sai kashe ko ka zo airport jidda tsoho ko tsohuwa ba su da abin da za su ci kwana uku a makka kai kuwan ka zauna shekara makka kana da kuɗi ka zo gashi za su tashi jirgi ya zo za su tashi kaje ka bada kuɗi a cire su kai a sa ka tashi ka bar su cikin yunwa da wahala me na aka yi a yi adalci ko a yi zalunci In ni haramtu gulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu tsohuwa ce ko tsoho ko talaka dai wanda a matsayi ke a airport yana allah allah jirgi ya zo ya tashi ya bar ya bar jidda ya je gida kuɗi ya kare a hannun shi da dabara da roko yake yi kai ko in za ka yi wata ɗaya a cikin jidda kan hotel ma za ka kwana ba ma cikin airport to amma saboda isa da ji da isa da ganin cewa kai wani ne abinda ka nema za a yi maka za a zo a yi jirgi ya sauka shi gidan daga maka ko da kai waya to a samu min kujera eh, ya za a samu ma kujera kujera a cikin kujera duk kujerun a cikin suke ayi buki mutane sun kwana uku suna jira yi duk a sayin da za a yi dai a sayin da za a yi a samu min kujera so nake da kwana Kano yau ko na kwana Najeriya yau ba wata larura ba sai a duba cikin talakawa a cire shi mutum uku ko biyar ko goma shi da tawagarsa su zo su shiga su je su sauko Najeriya sun bar aikin duk jidda الله kiyaye قال أخبرني أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتمزون الله صلى الله عليه وسلم يتي جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة ياكم ببا دكرني درون ميروني دمتي الحج والعمرة أين محل الشاهد لبيان فضل الحج كده جهاد الكبير دون فرقنا أي الأعمال أفضل imanu billahi na biyu sai ce jihad to gashi kuma aikin haji da umara shi ma ya zama jihad wanda bai samu jihadi ba in yayi wannan shi ma ya samu ladan jihadi kenan قال أخبرنا أبو عمار الحسين ابن حريث البلوزي قال حدثنا الفضيل وهو ابن إياض عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. man hajja hadhal bait wanda ya nufi wannan gida wanda ya aikin hajji a wannan ka'aba kenan falam yarfuth bi arrafas yana farawa da jima'i da runguma da taba jikin mace da abubuwan da ba da ba a so kai cikin aikin hajji wa lam yafsuk bi kuma yi fasikanci shine sabon Allah arja'a kama waladatu ummu ya dawo kamar yadda mahaifiyarsa ta haife shi ran da aka haifo shi ba shi da laifi ko sai ya shigo cikin duniya ya fara tara laifi din da lada قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير عن حبيب وهو ابن ابي عمرو عن عائشه بنت طلحه قالت أخبرتني أم المؤمنين عائشة قالت قلت يا رسول الله نلا أيضا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نخرج فنجاهد معك بزام فتم الجهاد تارد كيبا فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد هاي ني بنقونا أي أتشن القرآن بنقونا أي كني في جهادي با me zai hana mu fito mu je mu yi jihadi tare da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku samu wannan falalan qala la yace a'a walakin ahsanul jihadi wa ajmaluhu hajjul baiti hajjul mabrur gige jihadi mafi kyausa shine hajji aje ai kuma ya zama karbar babu fadlul umrati babin bayanin falalan umra da na aisha kowa ya san wane ne mahaifinta kowa ya san wane ne mijinta duk duniya ba wanda ya kai ta daraja miji sa'an nan kuma duk duniya tabaka ɗaya ne za su ka fi ta darajar uba tabakan suna na fatima ba haka bane ba na aisha ta fi na na fatima darajar miji haka ne ko ba haka bane na na fatima ta fi na na aisha darajar uba ba haka bane ba na na fatima ce mahaifina shi ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha bata ce miji na shine wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole na na Fatima ta yi shuru ba ba dole na na Aisha ta yi shuru ba amma duk da shi da cewa ita ce yar siddiq ita ce siddiqatu binti siddiq mahaifinta shine saniyat ne ni izhuma fil ghari ita ce matan manzon Allah kowace fi so ba ka bane ba amma duk da shi tana neman aikin da za ta yi ta samu lada ta kara kan me kan wanda take shi sa kar a yi sakaci ko kuma kar a rena da aiki na alkhairi ko na lada hmm. babu fadlul umra babin da ya zo na bayanin falal da ke ce umra قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما فكان أمرا زوى أمرا ألا ينا كنكر زنبان لكي سكانين والحج المبرور laisa lahu jaza'un illa aljannatu illa aljannatu alaysa kadhalik babu fadl almutaba'ati bayna alhajj walumra babu da yazo da bayanin da mutum yayi haji yayi umra ko yayi umra yayi haji قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال حدثنا عزرة ابن ثابت عن عمرو بن دينار قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة كبي سكان حج دا عمره in ai haji ai umra in ai umra aje ai haji fa innahuma yanfiyan al-faqra wadhunuba saboda suna kore talauci da zunubi kama yan filkiru khabasal hadi kaman yadda mai ziga zikin makera yake in an dora abukan wuta aka hura aka hura sai ya narkar da zinariya ya cire datti ya cire menene ya bar su قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبص الحديد والذهب والفضة وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة ma'ana in mutum na da hali sai je ya hajji da umara tsakanin shi da Allah Allah zai kankare masa zunubansa za a kore masa talauci alaisa kazalik an wannan abu ya faru a aikace shekaru da suka wuce duk in za a je aikin haji kaga alhajin birni ya zo da matashi da 'ya'yan shi an je yi aikin hajji. wata shekara muna madina muna karatu sai aka samu tangarda a nan kano jirgi bai tashi ba don mutanen makka da madina masu cin kasuwan aikin hajji sai da kowa kowa suka zama abin tausayi ba kasuwa kfh ga algeria algeria kowa za ta dawo gida zai dawo gida sai ka cikin filmin hv ba algeria ce mutanen najeriya ba su so ba jirgin kano na sauka jidda mai cinikin tarbi, mai cinikin hula mai cinikin turare mai cinikin menene dan a kashe kudin a nemi tsaraba a dawo kuma baji sai an koma ba haka bane ba duk wahalar da ka sha cikin aikin haji kana aikin hajji ke in ka riga ka biya visa aka yi ka tikiti hankalin hantarka ba zai kwanta ba sai ka ga jirgin ku ya tashi ka je ka yi aikin hajji, haka gaji ka zo kana allah allah ka bar makka ka je da ka dawo garin in ka riga ka gama aikin hajji sai ka san garin ya fitaran ka kana Allah Allah ka bari amma kana saukowa ka ka kuma waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi sai ka fara tanadin duk kuma ya za a yi madina koma an fahimta babul alhajju anil mayyiti allazi nazara an ya hujja wanda ya bakance zai aikin haji sai mutu bai samu yayi ba ƴaƴansa za su yi masa ko ba za su yi masa ba قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ان امراه نظرت ان تحج فماتت وتمت تيبا كانت تي ايكن حج ba su samu ta yi ba sai ta mutu yana kanta ko ba shi kanta fa'ata akuha annabiya sallallahu alaihi wasallama sai dan uwanta kaninta ko wanta sai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fasalahu an zali sai ce ya manzon Allah ya ta kukan wata ta yi bakanci za ta je ta yi aikin hajji. ba ta samu ta yi ba sai ta mutu faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ara'aita law na ala uktika dayn akunta qadiyahu ka bani labari da a ce bashi ake bin ƴan uwar taka ba za ka biya ba qala na'am ce zan biya qala faqdullaha fa huwa ahqqu bil wafa'i wannan haƙi ne na Allah in insha Allah ya fice ya fi kowa cancanta da a cika masa alƙawarin da aka yi to in mutum na da hajji farilla ya mutu za a yi masa ko ba za a yi masa ba wajibi za a yi ko ba za a yi ba in ai ya yi ko bai yi ba ya mutu kenan ko to za mu gani kuma yana da rai amma ba zai iya yi ba babu Alhaji anil baiti ladhi lam yahujja wancan bakance ta yi wannan aikin hajji ne na farilla da ke kan mai shi bai yi ba sai ya mutu in ai masa yayi ko bai yi ba قال اخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو ابو التياهي قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي أن ابن عباس قال يتي أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت ولم تهج wata mata ta ce ka je ka tambayi min manzo Allah mahaifiyata ta mutu bata yi aikin hajji ba afa yujzi'u an ummiha an tahujja anha in naje nayi mahaifiyata haji ita matan kenan haji yayi kala na'am sai manzo Allah ce eh in ta je ta yi mata hajjin yayi law kana ala ummiha daynun faqadatu anha alam yakun yuji'u anha da a ce bashi ake bin mahaifiyarta ta je ta biya bai ba yayi ko bai ba qala faltahujj an ummiha ta je ta yi ma mahaifiyarta aikin hajji ma'ana in mutum ya mutu akwai farillan aikin hajji a kan shi in ai masa yayi ko bai yi ba yayi قال أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة سألت, سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات wata mace kuma ta je ta tambayi manzo Allah mahaifina ya rasu wa lam ya hujja bi aikin haji ba qala hujji an abiki je ki kima mahaifinki hajji yayi an fahimci wannan mas'ala ko eh eh باب باب da zai zai الذي ku alal rahali da wannan mabata ke da wanda suka mutu za a musu da wannan bai mutu ba yana nan da rai amma ya tsufata inda ba zai iya zuwa aiki aikin hajji ba kuma ba zai iya dawwama kan a bar hawa ba a ce za a je za a da shi aikin haji ya za a yi in ayi masa ya yi ko bai ba eh? قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس ان امراه من خثأمه قصة الخثأمية duk inda kaje kaje malaman fiqh na cewa da qissatul khafamiyya yace wata mace cikin kabilan bani khafab sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadat al-jam'i safiyar jam'i kenan fa qalat ya rasulullah ya manzo Allah alaihi فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا فرلا الحج الله أكم بايسا تارسكي ما فينا أما يا صوفا watakila bayan ya tsufa tukun aka farlanta haji watakila ya faru ya waje ba a kai shi amma ga shi ga ya tsufa ba zai iya yi ba la yastamsiku ala rahali ba zai iya dawwama akan bar hawa ba balle na dora shi kan rakumi ya ji afa a hujja anhu na yi masa hajji kala na'am ya ce eh yi hajji ya yi in ya ta yi ma mahaifin ta hajji ya yi ba zai iya ba in ma ya riga ya mutu in ta yi masa ya yi in ta yi ma mahaifiyarta ya yi قال اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن ابو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس مثله باب العمره عن الرجل الذي لا يستطيع to zance hajji kenan aka yi to umra fa mutumin da yana da rai amma ba zai iya ba za a yi masa umra قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا وكيع قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن عوس عن أبي رزين الأقيلي أنه قال يتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخ كبير mahaifina ya girma ya tsufa la yastati'ul hajja wala al-umrata waz-za'ana ba zai iya zuwa ya aikin hajji ba ba zai iya zuwa ya aikin umra ba ba zai iya zama ma kan dabbar da za ta kai shi aji ko umra ba qala hujja an abika wa atamir yace kai ma mahaifinka haji kai masa umra yayi yanzu ya tabbata cewa za a yi wani hajji ko yana a mace ko yana a raye yana a mace magana ta kare yana a raye ba zai iya ba to in zai iya kuma fa in zai iya kuma fa eh in zai iya za zai iya sawa a je a yi mishi eh yana da ƙarfi yana da lafiya don shi inista ta ilaihi sabila ina ba na inista ta ilaihi sabila ikon mai damin mai lafiya da karfi da kudi hanya zuwa ina ina ma na lafiyar hanya Thank you. to akwai wanda duk wannan ya taru a kan shi wata matsala ɗaya ta hana shi zuwa eh lafiya su kalau ya fi kowa lafiya to ina ma na hanya lafiya ina ma na hanya lafiya eh za a yi masa saboda mai me ya hadisu shubura mai ke ah, aina mahallin shahidi fi haza labbaik allahumma labbaik an shubur ba kala man shubur ba kala akhun li ko abin li kala hal hajjata ala nafsika kala kala la kala hujja ala nafsika summa saddam hussein kafin a kashe kafin wannan kafin su fara yaki saboda ba sa shiri da kasan saudiya bai samu damar bai iya yaje aikin hajji ba sai ya biya kuɗi aka je aka yi mishi wanda yin ya dawo aka rubuta takarda baki ɗaya ya je ya yi mishi aikin hajji ya dawo hajji ya yi ko bai ba eh? Eh? saboda mai to ba su ke ina za a makala ina za a wannan ina wannan zai shi ko ina za a makala wannan yana da kudi yana da iko in yace zai dauki jirgi ya tafi shi kadai cikin jirgi zai iya komai zai iya faruwa a kashi da ya ji mhm. eh larura eh ba aminci tsakanin shi da haƙƙin da za shi je aikin hajji to wa kirkiro wannan fitina turawa babu tashbihu qada'il hajji bi qada'id daini. imam an-nasa'i ce babin da yazo na an kamanta biyan hajji qada'il hajji ya aka ya zama qada'il hajji ada'ul hajji ko qada'il hajji bi qada'id daini. da kuma biyan bashi eh gashi ce babu tashbihu qada'il hajji bi qada'id dayn ce ada'il bi qada'id dayn ba yace biyan hajji ya kai zama haka to zamu ji ai nasai dole ne ku saurare shi ba zai yi ba kana yi shi hadisin da zai zo shi ko ya muka ta yi ne sai ya ja kunne ko ah. ba shi ba daga nan da muka fara ladabi sai za mu ji ba za mu ji ba قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال جاء رجل من خثعم wani mutum ya zo daga kasar hasab ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko daga kabilan khatam ya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce inna abi shaykhun kabirun la yastati'u rukuba wa adrakatu faridatullahi fil hajj fa hal yujzi'u an ahujja anhu inna abi tabbas mahaifina shaykhun kabirun tsoho ne ya girma la yastati'u Ba baya iya hawar abinda zai hau ya je aikin hajji wa adrakatu faridatullahi bil hajji farilla ta Allah kuma na hajji ta riske shi fa hal yajzi'u an ahujja anhu inna yasa hajji yayi fa qala sai manzo Allah ce anta akbar waladihi kai ne babban dan sa qala na'am yace eh قال أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه da bashi ake bin shi za ka biya ala na'am ya ce yi ala fa hujja a nuce kai yi masa aikin hajji ina ya fito ana magana ne kan biyan bashi da biyan aikin hajji iya ya yi ka fito eh to shi kenan tashbihu aka yi kenan قال أخبرنا أبو عاصم هشيش ابن أسرم النسائي عن عبد الرزاق قال عمانا معمر عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رجل يا رسول الله إن أبي مات an ce a daina yi wa karam nasa'i yi ko mata mata ya mutu girmamawa wace ya rasu ba haka bane ba walam ya hujja afa a hujja an mahaifi na ya rasu bai aikin hajji ba ya zama bashi a karsa ko mai masa aita أرأيت لو كان على dainun a kunta kadiya? da bashi ake bin mahaifinka ba za ka biya ba qala na'am qala fadailullahi ahab wannan hadisi da farko wanne ne nassi akan babi? eh to aka ce imamu nasai a daidai masa karan babi. ko mhm. قال أخبرنا مجاهد بن موسى عن هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته mahaifina ya tsufa kuma aikin hajji wajibi ne a kan shi ba zai iya zama cikin mota ba ba zai zama cikin jirgi ba ba zai zama cikin ba yadda za a yi a ɗauke shi a je aikin hajji fa in shadartuhu khashitu an yamuta na daure shi akan rakumi ya je aikin haji ina tsoron kada ya mutu afa a hujja anhu na yi masa aikin haji kala an ra'aita lauka kana alaihi dainun fa qadaitahu akana mujzi'an sai manzo ce da bashi ake bin shi ka biya masa yayi ko bai yi ba kala na'am yace yayi kala fa hujja an abika hmm. Eh. Eh. an je an yi ne ko ba a yi ba eh? an sha wahala ko ito an yi ko ba a yi ba wannan cewa ya yi uban nasa ba zai ki zama kan dabba lokacin kan rakumi ba ki zuwa aikin haji kuma ba zai iya daure shi zauna don ya iya tabbata ba sai ya mutu wannan ko cikin jirgi za a sa ɗan an sauka ga keken tawafi da sa'ayi ko a ɗauka a kan haƙi don wahala dai ba ba ko sarkin maka zai aikin hajji sai ya yi wahala tawafi sa'ayi so bakwai ba wahala a ciki kana ci kana kallo kai ne sarki wa ne za ka je ka saya arafa ko da zama za ka yi ka je farfajiya ka je ka kwana mina duk abin da za a yi za a yi ma ma ne a kawo ma komai da komai a ciki amma ka bar gidanka za a kawo ma komai da komai a ciki sai mai eh kana ji kana kallo kana kallon ka za ta kyale ta tana kallon ka za ta kyale ka ba ka bane ba ba jarrabawa a ciki mhm. eh su ɗaya ne farilla amma za ka yi karawa na fila eh a'a rayuwa ka in ka rayu shekara dubu ka yi aikin hajji so ɗaya shari'a musulunci ka yi eh ma'ana wani ya je aikin umara sai aikin umara ya gama zai kuma sake ko ba ya sake wani umara kuma gobe jibi kuma ya sake ko ba ya ɗauko ihra mai yawan umara kafin ya dawo najeriya ya yi sati maka ya umara so tara ya yi ma wani to babu hajjul mar'ati alin rajuli to shi ke a ah, in aka daure shi yace yana tsoron ya daure shi kan abin zai mutu ana tsoron eh larura su ta zama ai shi da wahala ma su ba shi visa don su ba su yadda da shi ba da mai za shi eh, matsalarsa tana da yawa da yawa mhm. Mhm. sai je yi makansa tukunna in ya dawo badi kuma sai je yi mahaifinsa eh? eh eh ko ya je ya yi in ba dama ya sa wani ya je yi mahaifinsa ya biya don ba za ka yi ma wani hajji ba sai ka yi makanka dalili wani bawan Allah ya je zai ma wani shuburama sai manzo Allah ya ce shi na labbaik Allahumma an shuburama labbaik Allah labbaik Allahumma sai manzo Allah ya ce wane ne shuburama ai daga ci ka san wani ake ma wannan hajji ke sai manzo Allah ya ce wane ne shuburama yace akhulli wani dan uwana ne ko abin aice yace hal hajjajta ala nafsik kai ka taba yin aikin hajji sai ce a sai ce to kai ma kanka hajji tukun kai ma wani to a wannan lokaci sai ayya kenan hajji ya dawo kan shi kenan ko sai canza niyya kenan to in ya zama da shubura mana ya bashi kudin ya je ya yi eh? Eh, sai ya yi ya zo ya biya shi kudin shi ko eh اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم